apc ta zauna tare da lauyoyi kuma lauyoyinta da ke kula da abubuwan da suka shafi harkokin zaɓe sun ba da shawarwari masu matuƙar mahimmanci to mu mun dogara da abubuwa kamar guda uku abu na farko shine mun tabbatar da cewa shi wannan zaɓe da aka yi yana cike da kurakurai wanda an samu ƙuri'a mafi rinjaye da ya kamata a ce an soke wannan zaɓe abu na biyu akwai zargi da muke da shi ma cewa shi kansa ɗan takarar ma da na nnpp ba lallai ba ne akwai sunansa a cikin rijista aiki so mu a wajen mu dai kawai abin da muke kallo a Kano an yi zaɓe mun tabbatar da zaɓe bai kammala ba mun faɗa mun koka tun da farko kuma ba a ɗauki matakan da ya kamata ba duk waɗannan da kike magana yan bila akwai da yawa waɗanda su ai a against abin da aka yi a nan jihar Kano su dama suna goyon bayan ma abin da ya faru kuma da su aka haɗa baki ma aka cuci ita APC din da sunan su yan bila ne wannan karan mu ba za mu haƙura ba ne duk abin da yake na hakkin al'umma da kuma 'yan jam'iyyar apc za mu nema ba wani